قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين sai mutanensa suka ce masa tunatarwarka a gare mu da rashinta duk ɗaya ne a wurinmu ba za mu taɓa yin imani da kai ba ba za mu dawo daga kan abin da muke a kai ba